ya ba da amsa ya mayar da bayani ga kare mutuncin ɗan uwansa gaba ɗaya addinin musulunci ya gini ne akan abubuwa guda biyar zuwa shida ɗaya daga ciki shine kare mutunci shi sa muke muke muke tada jijiya akan wa'annan mutanen da aka kashe a wannan a wannan a wannan a wannan ƙauyen na Kaduna saboda me an shiga cikin mutuntakarsu manzon Allah a hajjatul wada hajji kwaya ɗaya da manzon Allah ya taɓa yi me ya fara kira yake cewa ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ko alaikum haramun manzan Allah ya ce haramun ne ku zubar da shi daga ciki bayan ya ambaci dukiya da jini sai ya ambaci me mutunci wayannan kuma da aka kashe kaga an musu barnar dukiya an zubar da jinin su sannan an keta alfarmasu ya za a ce ba za mu yi magana ba a babi na insaniya na ga wani wani wani wani ya rubuta wai raddi zuwa ga malam adam a ƙasa kuma raddi zuwa ga malam lawan tirayim miskini sai ba ni tausayi kuma yana maganin shi ahlus sunna ne wai saboda mun yi bayani mun ce waɗannan ƴan maulidin da aka kashe ba a yi musu adalci ba a nema musu haƙƙi sai ce yana ganin mu akwai ɗan burbushin bid'a ma a tare da mu kaji wai mutumin da shekaran jiya ya dawo ahlus sunna din ba. shekaran jiya bai shelanta a social media cewa ya shigo ahlus sunna ni da na shekara sama da goma sha ko ashirin ma ina da awa da kira akan wannan tabarkin wajen shekara ashirin yanzu da ɗaya ko da biyu ina karantarwa ba amma ka ji wannan yana magana wai jiya ɗazu ɗazu bai shigo sunna wai yana cewa yanzu shi zai bada certificate ba na shigo ko na fita Allah ya maka rahama Dr. Husaini sunansa Allah ya maka rahama Allah ya shiryar da kai Allah ya fahimtar da kai ga nasiha ɗaya zan ba duk ranar da kaga dan uwanka kake tsammanin yayi abin da baka fahimta ba ba kawai kafa kyamara za ka yi da fitila dan kai suna ko ka zage shi ko ka ci mai mutunci ba ka nemi nambarsa ko wanda ya san shi kai magana da shi malam menene dalilin da kuka yi kaza idan muka gaza baka dalili sai ka zo ka kafa kyamara wajibi ne ma a kanka lokacin ka bayyana wa mutane gaskiya har ma ka faɗi cewa kun tattauna hujjojin da muka baka musima ba ba da ka muke karantarwa ba ba da son zuciya ba wannan fa yan maulidin ba kafirai bane musulmai ne suna kalmar shahada kuma in Allah ya yarda aljanna za su tafi in dai aljanna ba ta ubanka ba ce ba za su shiga mutane ba su da hankali ana maganar ɗan adam mai kalmar la'ilaha illallah saboda shashanci irin na mutane kawai kowa ya zo kowa ya tsoma bakinsa ai kaza kaza kaza ba wannan ne abin da Allah fa ya aiko ka ba bai fice ka zo ka raba aljanna ko wuta ba abin da ya ce, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan shine aikin ka ba annabi aka ce innaka la tahdi man ahbabta aikin waye walakin Allah yahdi man yasha Allah ya sake ce masa laisa laka alaihim hudahum walakin Allah yahdi man yasha ba ba aikin ka bane ba aikin Allah ne ba sannan ka gane in ka ga kanka akan shari'a ba fa kwarewar ka bace ba muwafaka ce ka samu daga wajen ubangijinka yau sai a tabar da kai a riskar da waninka akwai wani hadisi mai hadari da na karanta wannan hadisi yana tayar min da hankali mutum ne yana aikin barna ya tabbata aikin barna yake ya mutu sai wani mutum ya ce Allah ba zai gafarta masa ba manzan Allah cikin fushi fuskarsa sai da ta yi ja ya ce wane ne Allah a hadisi kudus ba manzan Allah yana ba su habbai labari ya ce wane ne yake ƙoƙarin shiga tsakanin Allah da bawansa waye wannan yake ƙoƙarin ya sa shamaki tsakanin abin da Allah ya ga dama da abin da yake yi sai Allah ya ce to kai da kake cewa ya taɓe ya halaka Allah ya ce na ɓata aikinka ta wuta shi da kake ganin dan wuta ne Allah ya ce na gafarta masa ya wuce aljanna menene naka tsakanin Allah da bayinsa da a ce ka ga wani aiki na shirka da ya fito baro baro eh kaji wayannan mutanen sun faɗa sai kai musu wannan hukuncin amma mu ba hukunta mutane muke yi ba mu wa'azi muke in ka ji mun ce ba ma maulidi da gaske ne ba ma yin maulidi saboda mun tuna ganin sa a mazaunin bidiya. sunna a cikin san annaba a haihuwarsa ya azumi ranar litinin shine abin da muka yi dare da haka wanda ya wancan ya saba har abada ba ma tare da wannan aikin da bayan ma da mu mun yi muka fita ba mun fada ba manzo na sahibul husni muku tare shugaban anbiya hasken sa ya zarce wata balle a ce tauraruwa ya mu yan alimu mu mun fito ya daren mauluduwa wannan ba adani ne amma yanzu astaghfirullah astaghfirullah kaga ai ba kalmar shahada zan yi ba tuba zan yi daga bid'ar da na aikata da ko kalmar shahada zan yi awwa kaga yanda lamuran yake to amma har yanzu wai a samu ahlus sunna yana gorin sunna kuma ahlus sunna yesterday ko ba haka bane ba ahlus sunna yesterday a wannan kuskure ne dan uwa mai daraja malam Hussein da Allah ya gyara wannan tunanin bai da amfani baya da amfani malam Hussein da Allah a gyara wannan tunanin kamar ina zargin akwai waɗanda suke satar fahimtar ku ko kuke magana da su suke tusa muku ra'ayi ba dan kun je kun karanta a littafi kar ku yaka addini ba a yinsa da wasa ko ganganci ku ƴan uwanmu ne muna ƙaunar ku muna son ku ko san da kuke ɗariƙar ma mu ƙaunar ku muke muna son ku duk wannan wa'azin da muke cewa a bari a bari wallahi soyayya ce da me ƙauna dan a zo a hada akan tafiyar da ita ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan abin da aka yi aka kashe mutum ɗari biyu da wani abu a ce a mazauninka na dan adam wannan bai ma tasiri ba sannan a ƙasar mu ta Najeriya da ake magana yau ba fa wani mai garantin wannan abin ba zai iya samun sa ba sai dai Allah kawai ya kare mu sai dai Allah kawai ya kare mu mu da wannan magana kan tsayi man radda an irda akihi radda Allahu an wajihin nar in ka kare mutuncin dan uwanka inji manzon Allah to Allah kai kuma zai kauda fuskar ka ga fadawa cikin wuta a wannan yini yinin yawmal qiyama da ake cewa ranar alkiyama wa an itban ibn malik radiyallahu an fil hadith at-tawil al-mashhur allazi taqaddama fi babir raja mun yi bayanin wannan hadisin a babur raja a can baya sosai kenan qala قام النبي صلى الله عليه النبي يصلي قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من ذا الله ينا قال sai manzo Allah ya ce aina malik ibn dukhshim ina al malik ibn dukhshim yake fa qala rajulun sai ko wani mutum yace zaka munafiqun wannan mutumin da kake nema annabi munafiki la yuhibbu Allah wa rasulahu ba ma ya san Allah da manzansa Allah an yi damejin wannan mutumin ko bai ba ba ya san Allah ba ya san manzan Allah in ya tabbata wannan me zai hana shi shiga wuta babu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah ce ku saurari wannan bayanin da kyau la taqul zalika kar ka faɗi wannan abin da ka faɗa ala tarahu qad qala annabi yace baka ganshi ya ce ba la ilaha illallah ya ce me la ilaha illallah masu yi mana raddi ku farinci wannan hadisin fa akan mun ce Allah Allah Allah al'abiwa wa'annan mutanen haƙƙinsu da aka kashe ku ji ba abin da manzon Allah ya faɗa ba ka munafiqun la yuhibbu Allah wa rasulahu Faƙalan qala nabi sallallahu alaihi wasallam me annabi ce la taqul zalika ka faɗa haka ala tarahu shin baka ganshi bane qad qala la ilaha illallah yuridu bidhalika wajhullah yana cewa la ilaha illallah kuma neman yaddar Allah yake da haka yanzu wace shaida mutumin ya samu a wajen annabi kalmarsa ta shahada lafiyayya ce mai kyau shaidar annabi kuma gaba take da shaidar kowa yanzu batun cewa munafuki ne baya son Allah da manzansa wannan bayanin na annabi ya ƙaryata bayanin wannan mutum kun ko fahimta akwai hadisai guda biyu da zan gaya mana wallahi in ba mu yi hankali mun tsaya mun yi karatu da kyau ba wallahi za mu halaka hadisi na farko yana cikin musnad na Imam ahmad hadisi ne da ya zo daga abu tufai wani mutum ne ya zo wucewa ta gaban sahabbai ta gaban sahabbai ya zo wucewa sai musu sallama sai suka amsa masa sallama sai wani a cikin mutane ya ce wallahi inni la abghidu hadha fillah nace wannan mutumin da ya wuce ni wallahi ina kinsa kuma dan Allah nake kinsa nan take wasu sahabbai suka miƙe sai ɗaya ya ce ni kon tun da ka faɗi wannan maganar sai na je na gaya masa sai je tare shi ya ka wuce kai mana sallama wani yace yana kinka dan Allah shi kuma wannan mutumin bai burki ba bai dawo ba ya ce ba za a yi rigima ba sai ya wuce wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wucewa wajen annabi me yasa ka juye kyamarar nan yana wucewa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa sai ya ce wa annabi na wuce bi majalisi kaza wa kaza wa fihim fulanan wa fulan na wuce ta majalisi kaza da wane da wane da wane a gurin na yi musu sallama sun mayar min da sallama amma wani daga cikin su ya miƙe ya ce yana kina kuma dan Allah yake kina ya rasulullah ya rasulullah iduni ya ma'aikin Allah tambaye shi akan menene yake kina sai aka kira wannan mutum annabi ya ce wane ya wuce ka ce kana kinsa kuma dan Allah kake kinsa me dalili sai ya ce ya ma'aikin Allah ana jaruhu ni makocinsa ne na fi kowa saninsa tunda na san shi ban taba ganin yana yin wata sallah ba illa salatal lati yu'addu hal barru wal fajir sai sallar da na san da mutumin kwarai ma da na banza ma yana yi kaga a lokacin sahabbai da mutumin banza da na kwarai ma yana zuwa sallah <laughs> amma yanzu ba ina ba ta bai ji wannan sai wannan mutumin ya ce wanda ake tuhuma kenan ya ce ya ma'aikin Allah salhu tambaye shi ita sallar da yake cewa iya ta wajibi nake yi bai taba ji na tashi a gidana ina tsawon dare ba shin ya taba ganin sallar nan ta wajibi a sa'ar ruku'a laha aw wudu, a sa'al wudu'a laha nayi mummunar alwala ban yi mai kyau ba kafin nayi sallah ko kuma nayi mummunar ruku'u ban yi ruku'un da kace ai ba sai ta annabi ya tambaye shi ta, a ruku'un sa da alwalarsa mai kyau yake sai ce amma dai ina da magana dai har yanzu akan sa ko ba gane ba ya ce wannan mutumin ya ba aikin Allah baya zakka sai zakkar da kowa yake bayarwa Allah ya ce tambaye shi mutumin ya ce ya ma aikin Allah sake tambayen mun shi ita zakkar ya taba ganin ban fitar da ita a lokacin da ya dace ba ko kuma wanda ya cancanci ya ci zakkar ban bashi wannan zakkar ba sai ce a kana yi kuma akan lokaci sannan wanda suka cancanta kake ba har dai suka zo wata gaba sai annabi ya kalli wanda yake wa yace yana kin dan uwan nan nasa yace kum ashi kama gabanka in adari la allahu khairun min annabi yace in eh, har Allah ya sanar da ni shi wannan da kake cewa kana zargin sa da cewa baya kaza baya kaza da ya kame kansa bai aibata ka bai ci mutuncinka ba manzo Allah yace ya ma ka alkhairi to wannan hadisin mahallin shahid malaman hadisi sun kawo wata ibara guda daya ita ibarar ita ta sa na kawo muku labarin wannan hadisi kun san wace ibara ce ibarar ita ce so da yawa za ka muna nawa ɗan uwanka zato kuma ta iya yiwa ya ma fi ka a wajen Allah so da yawa wanda kake hukunci a kansa baka sani ba kila abin da zai zo ya aikata a bayanka ya fi wanda ka sani yanzu ta iya yiwa ir a cikin mutanen nan da aka kashe a wajen wannan maulidin wani ma zuwa yayi wa'azi wani zuwa yayi ma ya ji hujjojin su dan ya fita daga cikin nasu asalin hujjojin da suke kai abubuwa da yawa za su iya faruwa saboda Allah ne ka tsaye san me yake faruwa sannan ka gane mutane sun taru da sunan cewa suna son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da kaifiyar yadda suke din ba ma tare da ina ba ta ambaci wannan to menene naka na mutuwar su kai musu mummunan alkaza irin wannan annabi cewa la tasubbul abwat in dai sunna kake to ga umarnan annabi akan waɗannan mutanen kar ka zagi wanda suka mutu fa innahum qad afdu ila ma qaddamu domin sun riga sun tafi inda za su riske abin da suka aikata in sharri ne sharri in alkhairi ne alkhairi ne kai kuma baya hannunka yana hannun Allah haka ne jama'a mu kyautata wa Allah zato mu kuma gyara tsakanin mu karfa ba fa ba fa ba fa a a kif kif kif ɗinka da kama kaman ka shine addini ba ba shine addini ba kai abin da Allah yake so wallahi alazim kun ji na rantse muku da Allah akwai wanda kake ganin bai isa ba amma wallahi ya fi ka matsayi a wajen Allah rubba ash'asa aghaba law aqsama sama allahi la abarraku ba daidai ba ne mu dinga ɗaukan abubuwa da zafi da da ƙiyayya da ƙyamata na sha faɗa a nan wallahi ban taɓa magana akan wani ɗan ɗariƙa don ina ƙinsa ƙin zuci ba me yana wanda zan kisha cikin zuciyata duk abin da nake faɗa Allah ya zama shaida ina faɗa ne don a iya fahimta ta shi ne yake kan kuskure ni ne nake kan daidai ya zo ya ji zaƙin da nake ciki na sunna amma don me zan kishi kuma duk waɗanda suke wannan maganganun da wannan zabin dan dariƙan yanzu yana zuwa ya ce salamu alaikum miƙa masa hannu zai gaisa ko ba haka bane ba in dan dariƙan zai zo suka haɗu cewa tattauna zai kila ma ya ce maka hira ko ba haka bane ba to yanzu dan shi'a ma ba yana gayyatar mutum ya je taro ba ko baya baruwa dan shi'a ma sai ni yanzu kaga dan shi'a in ya gayyace ni ba zan je ba amma akwai wanda in dan shi'a ya gayyace shi sai ya je ko ba haka bane ba to kuma dan dan shi'a ya gayyace shi ya je sai in kafirta shi ko in ce yanzu ya lalace imaninsa ya taɓarɓare na sani ko zuwa yayi wa'azi Allah ya ka ya maulana Allah ka shiryar da mu kai mutane ba akwai ganganci ba sha'anin Allah da bayansa ba a shiga an bayinta ba a shiga ba ya shiga yanzu ina da wata magana kwaya ɗaya ita ce ta ƙarshe daga ita ba zan sake magana kan wannan kadiyar ba tsakaninku da Allah zan tambaye ku burin da yake ranmu shine yan ɗariƙa su shiga aljanna ko su shiga wuta shine burinmu amsar za ku gane nan gaba wannan da'awar da muke muna yi ne don rigima ko don a gane wannan da'awar da muna muke yi muna yi ne kawai don a ta surutu a gari ko ko muna yi ne don bayananmu su canja mutanen gari eh an gane duk ɗan ɗariƙan da ya yarda shehunsa Allah ne in ya mutu wuta zai je haka ne duk ɗan ɗariƙan da ya yarda cewa shehunansu matsayinsu ɗaya da annabi in ya mutu ina zai je wuta zai je amma shin akwai ɗan ɗariƙar da ba su yarda shehi Allah ba ne ko babu akwai waɗanda ba suka yadda cewa shehun nan ko barcin annabi bai kai ba akwai a ciki ko babu su ma hukuncin su yan wuta ne to malamai su zo su yi mana bayani shi kawai wannan dan dariƙar sa yana maulidi yana yin wazifa ya zagaye farin kalle shine babban sa ko ba gane ba idan kila ya takuta ha ko dan waliyansa ya zo dai zai je amma ba zai bauta shehi ba bai yadda kuma da bautar shehi ba akwai su ko babu wa'annan mutanen wa ya gaya ma ba irin wa'annan ba ne ba ku kawo dalilin da yake nuna bautar in ya su suka yi a gurin wallahi muna gani za mu dawo lalata bayanin idan mutuwa suke suna cewa bauta suke wa in yasu a gurin wallahi a gurin wallahi nan zan zo in canja wannan bayanin ba nake tsoro ko wa nake shakka ni ba abin da Allah ya min na baiwa guda ɗaya ne duk garin nan kakab daga alifin zuwa ya'un ba ni da mai gida babu ko kwaya ɗaya ba ni da shi harkata kawai nake a karantarwa ko ba gane ba inda naga gaskiya ina nan inda naga barna in canja in ka ga na zauna da mutum to ina zaune da shi ne best on abin da na gani na san Allah tare da shi da manzon Allah idan naga abin ba zai yi ba sai in ja gefen ci gaba da sha'ani na ba wani wanda yake safan sanar dan harkar karantarwa rayuwata nake ka kake Allah ya sauke sai kuma wannan Allahu akbar din naka da kai tawakkalna an bayyana wannan ko wa inna Allaha qad harrama 'ala an-nari man qala wa karanta mana fa inna Allaha qad harrama 'ala an-nari man qala ne la ilaha illa Allah yabtaghi bi dhalika wajhu Allah manzon Allah ne ya faɗi wannan ba Adam Abdullah ba fassarawa ni yanzu zan yi wa inna allaha haqiqa allah qad harrama ala nari ya haramta wa wuta naman man qala la ilaha illa allah wanda yace la ilaha illa allah yabtagi zalika wajha allah yake neman ganin fuskar Allah da haka fasara bi malamai suke ko dai su fasara ganin yaddar Allah neman kai yaddar Allah waje Allah mafiya yawan fasara da ake shine neman yaddar Allah amma kuma wasu daga cikin malamai suka ce a'a yabtagi bi zalika waje Allah yake sanya ya ga fuskar Allah fuskar Allah din da yawa malamai su ma sun fassara wannan saboda wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira da kuma hadisan da suka karfafi bayan haka da yawa ina ba ta ambaci wannan wa an ka ibn malik radiyallahu anhu fil hadith at-tawili ya zo daga ka ibn malik